بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله da sake haduwa a wannan rana ta Lahadi 27 ga watan sha'aban shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Fabrairu 15 ga watan Fabrairu 2026 daga garin Azare a markazu Muhammad Al-Amin cikin darussa na littafin waqafatun inda qaulillahi azza wa jal wala taqfu ma laysa laka bi ilm wannan ita ce jalsa ta takwas zamu zamu tashi daga shafi na talatin da biyu inda yake cewa wa kad zakara al-imam az-zahabi fi siyari an ali ibn ja'far qala أخبرنا إسماعيل بن بنت السدي قال كنت في مجلس مالك فسئل عن فريدة فأجاب بقول زيد فقلت ما قال فيها علي وابن مسعود رضي الله عنهما فأومأ إلى الحجبة فلما هموا بي عدوت وعجزتهم al imam uh, yace wa zakara al-imam zahabi al uh, shamsuddin zahabi ya ambata fistiyar a littafinsa tafin sa siyaru a'lamin nubala an ali ibn ja'far qala ali ibn ja'far yace akhbarana isma'il bin bint as-suddi wannan malami ya bamu labari yace kuntu fi majlisi malikin wata rana na je madina sai na je sauraron karatu a makarantar Imam Malik Fasu fasuila an faridatin sai aka tambaye shi game da wata mas'ala fa ajaba bi qawli zaid sai ba da amsa ya faɗi ra'ayin zaid ibn sabit radiyallahu anhu fa qultu sai ni Isma'il nace ma qala fiha Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu Ga ta malam ne ra'ayin Aliyu dan Abu Talib da Abdullahi dan Mas'ud akan wannan mas'ala ma'ana yana so Yi challenging maliku cewa akwai wani ra'ayi daban da ya kamata ya fara fa auma ila al-hajaba sai maliku sai ya kalli yan agaji ko sai agaji a wajen kawai da ya kalle sai sai gane me yake nufi shi kuma wannan ustazu sai ya fita a guje falamma hammu bi adautu yace da suka yi kai na kawai sai na ruga wa adatum sai na tsere musu a jikin shi ya gane faƙalu sai suka dawo sai suka ce manas na ubi kutubihi wa mihbaratihi ya gudu ya bar littattafan shi ya bar tawa da shi suka ce ya za a yi da waɗannan kayan faƙala sai maliku ya ce utlubuhu bi rifqin ku nemo shi amma cikin tausasawa kar ku daki shi faja'u ilayya yana tsaye a can gefe irin ya gudu ya tsaya dinnan suka zo suka same shi a datse suka ce ka zo malam ne ke neman ka fajitu ma'ahum to sai na yadda nazo fa qala malikum min aina anta maliku yace daga wani gari kake saboda abin da ba a saba yin haka a majalisin ba qultu min al-kufa sai ni mutumin iraki ne daga kufa qala sai maliku yace fa aina khallabta al-adab aina ka bar ladabi na sanin darajar majalisin ilimi da mutunta malamai da zaka zo ana magana ka sa baki qultu inna ma zakartuka li astafida shi gafarta mala mun haƙuri wallahi ni na yi tambaya ne kawai don na ƙaru ba jayayya nake nema ko raini ba amun haƙuri amun ahuwa faƙala sai maluku ya ce inna aliyan wa abdullahi la yunkaru fadluhuma lallai aliyu dan abu talib da abdullahi dan mas'ud mutane ne masu falala babu wani mutumin kirki da yake inkarin falalarsu wa ahlu baladina ala qawli zaid ibn thabit amma nan madina muna aiki da fatawoyin zaid dan thabit ne nan waɗancan su kuma na aiki da fatawarsu a kufa wa idza kunta baina qaumin maliku yace mashi idan ka je cikin wasu mutane fala tabda'uhum bima la ya'rifuna kar ka fara koyar da su ta hanyar kawo musu wani abu da ba su sani ba fa yabda'aka minhum ma takrahu kai ma za ka ga abin da baka so kamar yadda yau jikinka ya nemi ya gaya ma musawwada li ali taymiya an al qadi baya ala. alhambali ya zo a cikin al-musawwada haka ake karanta shi na al-taymiya littafi ne aka hada na malamai taimawa guda uku abul barakat abdulsalam shine ne kakai ibn taymiya ibn taymiya sunan shi ibra ne sunan shi ma ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam to abdulsalam din shine abul barakat ibn al-jadd wanda ya rasu 652 shine kakan ibn taymiya baban shi abdul halim abdul halim abul mahasin kenan shi kuma ya rasu shekara 682 bayan shekara 30 da rasu baban shi kenan baban ya rasu 652 shi kuma da 82 shine abul mahasin sai kuma shi jikan wanda shi ya fi shahara kamar wancan lissafin shi ma jikan ne fi shahara kamar lissafin Asama'ani samani ko to shi ma Ahmad ibn Taymiyyah al-mashhur shine al-Hafid shi kuma rasuwarsa 728 eh, yana da ke ku dinga rike wafawayat din nan in ka ji ya yake ya rike ina ban sani ba kauna ga sabawa ne yau da kullun koyaye ne ban dai sai da yake ya rike ba amma dai in ka kana yi kullun ka rike kamar yadda ka rike cewa an hada dubu goma da dubu biyar sun zama dubu sha biyar ya kai ka rike ka baka san da kai ka rike ba sabuwa ne kai ko da an zo an sai magi aka ce an siya guda kaza kowanne tamanin tamanin da so sha shida kawai sai ka ji ce kaza ne ba ka kuke a kasuwa ba wanda bai saba ba sai ka kamar kuna tsafi ko ba wani tsafi sabawa ne kawai to yace alkadi abu ya'ala abu ya'ala alhambali rahmatullahi alaihi qasadahu faqihun yaqra alaihi madhhabu ahmad wani malami ya zo gun abu ara yana so ya koyi mazhabin imam ahmad ibn hanbal fasa'alahu an baladihi sai ce kai mutumin wani gari ne fa akhbara sai ce ni mutumin gari kaza ne fa qala la sai ce masa inna ahla baladika kullahum yaqra'una madhhab shafi'i to mutanen garinku dukkaninsu suna karanta mazhabin shafi'i ne falimaza adalta anta anhu ila mazhabina me yasa kake suka mazhabin shafi'iyya ka zo ka mazhabin mu na hanabila fa qala lahu sai ce inna ma adaltu anil mazhabi raghbatan fika ta. shi wallahi gafarta malam na fita daga mazhabinmu mu ne saboda ina kaunar ka kai nake so nayi koyi da irin karatunka Faƙala qala lahu inna hadha la yuslihu malam ya ce mashi a wannan bai dace ba fa innaka idza kunta fi baladika ala madhhabi akwai wannan ajo ala madhhabi ahmada wa baqi ahli albaladi ala madhhabi shafi'i lam tajid ahadan ya'budu ma'ak in ka koma garinku ya zama duk mutanen garinku suna mazhabin shafi'iyya kai kadai ba hanbali za zaka rasa abokin da za ku yi tarayya wajen ibada masallacin ka zai zama babu mamu kai kaɗai ne komai naka kai kaɗai wala yu dari suka za ka rasa wanda zai zauna ku yi karatu wa kunta khaliqan an tuthira khusumatan kuma za ka cancanci ka iya ta da fitina wa a niza'an ka jawo sabani bal kaunuka ala madhhabi shafi'i haithu ahli baladika ala madhhabihi aula fi dacewa tunda mutanen garin ku shafi'awa ne kai ma ka kasance akan mazhabin shafi'iyya wadallahu ala shekhi abi ishaqa sai ce ka tafi gumma abu ishaqa al-isra'ini kenan wa zahaba bihi ilayhi kai sai tashi ma ya kai shi da kansa fa qala yace sam'an wa ta'atan shiga ta malan naji kuma nabi uqaddimuhu ala al-fuqaha'i wa altafitu ilayhi wa altafata ilayhi wa kana hadha min amalihima ma'an ya ce da ya kai mu abu isa isra'i ne shi ya ce na ji kuma na yadda zan karantar da shi kuma zan introduce in shiga malamai shafi'awa sai zama wannan a aikin su ne da suka haɗu a kai na kyautatawa kara manta duk muna magana ne akan wato guje mata da fitina a cikin al'umma ta hanyar kawo wata fatawa wadda za ka canza wadda ake akai tare da cewa wadda ake akai din ba wai kuskure ba ce. ra'ayin wasu malamai ne wadda suka kawo ita ma ra'ayin wasu malamai ne wani ma yuradu huna wa huwa min daf'il khilafi fil masail ijtihadiyya wa man al balbala ala al ma nuqila an al imam shafi'i da gaskiya abin da ya kawo anan wanda shi ma yana iya tunkuɗe rigingimu akan masail ijtihadiyya da toshe kafar barna shine abinda aka samu daga Imam shafi Allah ya kara mishi rahama annahu sallat subha fi masjidi abi hanifata rahimahullah wata rana ya yi sallah asubahi a masallacin abu hanifa falam yi bai yi ba tare da cewa a mazabin shafi'iya suna kunuti kamar yadda yake a mazabin malikiya kunuti subhi walam ya bi bismillah sanan bai bayyana bismillah ba a wajen karatu tare da cewa a mazhabin shi na shafi'i ana ana ana bayyana ba wannan magata cikin al-jawahir mubiyya fi tarajim al-hanafiya na abul wafa muhiddin abul wafa kenan al-qurashi wa fi'luhu rahimahullahu ma'a fiqihi wannan aikin na abu na shafi'i bayan yana da zurfin ilimi akwai kadishtamala alal adabi ma abi hanifa yana nuna ladabi ga abu hanifa rahimahullah haisu lam yukhalifu fi dari wa mahallik mahallin liƙaƙi da'ibi bai saɓa mashi a gidansa ba a wurin da yake da mabiya in kana da hankali ka da tani baka zuwa cikin inda mutum yake da mabiyansa a cikin gidansa ka ce ba za ka bi abin da yake ba kuma fihi tarkul balbalati wa tashwishi alal al'amma kuma ya guje daga tada zaune tsaye hura wutar fitina da ruda jahilai وقد shehu al العلامة Muhammadu bin ibrahim Ali sheikh مفتي الديار السعودية رحمه الله يقرر هذا المبدأ ويؤصله ويؤكد عليه لعلمه بالأثر المترتب على إهماله وانا مالمي محمد بن إبراهيم آه يا رسول الله قافة مي دا يا كسانشي شيني babban mai fatawa na ƙasar Saudi Arabia ya kasance yana tabbatar da wannan ƙa'ida yana kawo mata hukunce-hukunce ya kawo ƙa'idojin da za su goyi bayanta a cikin littattafansa saboda sanin cewa wasa da ita zai iya kawo rukani qala rahimahullahu fi sharhi ala fi'li zawatil asbab fi awqatin nahy yana magana akan hukuncin yin sallar nafila a lokutan da aka hana akwai sallar nafila da yake ci musu zawatul asbab sallar nafila wata take da wani sababi da ya bujuro kamar mutum ya shiga masallaci zai zauna ko zai yi sallar istikhara ko na abu zawatul asbab kenan to idan mutum ya zai yi su lokacin da aka hana ina hukuncin su kamar bayan sallar la'asar kaman bayan sallar asubahi yace farrajuhu fi dalili fi'lu zawatil asbab kama taqaddam abinda yake rajihi ta fuskar dalili shine sallah mai sababi za a iya yin ta koda lokacin da aka hana lakin idza kana baina unasin fasha ma indal ashabi fatarku fi'liha aktsaru maslahatan ya halasta kai sallar ka irin wanda misali yanzu dinnan in ka shigo masallaci kafin ka zauna sai kai sallah ba haka kowane lokaci ma kura bayan sallar la'asar ne indai kana da alula zaka iya yin sallar ka nafila kafin ka zauna to amma sai ce duk da dalili ya goyi bayan yin haka amma idan kana rayuwa a tsakankanin wasu mutane waɗanda su a wurinsu da suka sani shine ba a yi kwata-kwata to a lokacin maslaha shine kada ka yi domin yin ba wajibi ba ne dama to kada ka yi shine yafi saboda maslaha da yannan nasa iza kanu mustaqimina ala tariqatin walau kanat marjuhatan uh, marjuhatun khairun uh, uh, Ya ce domin mutane idan sun kasance sun haɗa akan wani tafarki ko da tafarkin ba shine mafi rinjaye ba to ya fi alkhairi saboda haɗuwarsu annasu idan ta mawu ala shay'in wa alifuhu wa huwa qawlu qa'ifatin min ahli al-ilmi fala yushawwash alayhi mutane sun hada kan wata mas'ala wata mazhaba suna tafiya akan ta kuma wasu malamai ne suka daura su akai ba san zuciyarsu bane to kada karkirkita su fa wujudu taghyirat tushawwishu ala al-awam yawan samun canje-canje yau fatawa wannan wancan ya faɗi tashi a yi ta buga fatawoyi iri daban-daban wannan yana rikita jahilai a basu akan fatawar limamansu da shugabanninsu da abin da suka saba ji muku za ka ga yanzu har ma mun mai da wannan ya zama kamar routine akwai abubuwan da in sun zo dole kawai sai an shawasha wazai dole kawai sai an yi rigima ba za a iya zama lafiya ba ganin wata sarki ya ce an gani wasu ce ba su yadda ba ko ya ce ba a gani wasu ce sai an gani din bai isa ba haka za a yi ta yi a buga malamai waya yanzu to malam mu sha ko mu yi ta ma ka rasa fito za ka ba kanka kafin ka ba wasu rafa ranar asabar wani ya ce san ba za a azumi asabar ba wani ya ce kuma sai an yi a ta rigima nan ma har wani ma ya nemi ya kafarta wani akai wanda asalin azumin musahabi ne gaga zai shiga cikin wata kabiya ta kafarta musulmi akan musahabi a zo wani ya ce hakanan kawai bai yadda da azumin su ta shawalwa. ba za a yi ba ce ƙarya ne ya ta hadisin ai ta rigima wasu su goyi bayan shi wasu su aibata shi birin waɗannan su ne fitintunan da ake gudu mutane su daina tayarwa a cikin al'umma akan abubuwan da akwai sa'a akwai faɗin farfajiyar bincike a gun malamai amma saboda ba ta farkin malamai ake bi ba idan kana karantarwa ne har karatu ya kawo kan abin ka tattauna mas'ala a ilmance ka faɗa abin da kai ilimin ka yi tike a kai laƙad ahsana man intaha ila ma alima amma ɗaukata matsayin zari'a ta sada rikici tsakanin mutane wannan gaskiya ba ta farkin ilimi ne na gaskiya ba akwai abin da kai ko ka gamsu kana yi ba ruwan kama da kowa ba sai ka mai da shi abin rigima ba ko abin da ka gamsu ba ka yi to ka tada rigima akan shi saboda ka zo ka tarar da cewa ga abin da mutane suke akai akwai wani babban malami a madina ina jin ba na manta ba ismail al-ansari da yake cewa ya daɗe yana da magana yana da fatawa akan ta saba wa malaman mamlaka game da haramcin hoto shi yana gana akwai hotunan da ba haramun bari. sai da da duk malamai haka suke bada fatawa bari kawai shi ita ya sai da ya ga wasu manganun Usaimin da suka kama da manganun shi ta ce to bari ya faɗa. shi da kanshi yake fadin wannan saboda tunda malaman su sun gamsu akan haka to basu akan haka to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya saba da shi a cikin wato manhaji na karantarwa amma abin takaicin shine su mutane gani suke wanda yake faɗa wannan magana ma kamar munafiki ne kamar ko mai sassauci ne addini ko wanda bai san darajar sunna ba halin kuma su ne ba su san mai addini ba su ne ba su san ya kihun musulunci yake ba tun farko mun asala cewa wannan fa ya shafi fatawoyi ne na malamai da fahimtocinsu ba wai a aji zahirin abin da hadisi ya ce ƙarara a ɗauki na wani ba. To shi irin wannan aka akar makallahu gani yake fahimta shi nan shine asalin ma'ana hadisi. Kuma sunanta fahimta ko fahimta ma wata ƙila ba tashi ba ta wani malami. Yanzu misali matsala hadisin Eh, azumin ranar asabar fassarar da za ka mai ka ce dole ne ko ka ce ba dole ba ne duka fahimta ce akwai malaman da suke ganin wannan na akwai da suke ganin wancan kuma duka dai da hadisan da kake wujar su da suke Sau da kakka ce ai kai kawai kai ne ka bi sunna sauran bid'a ne a duka fahimtocin malamai ne wajen ta'amuli da nusus Sau da ka ba za ka yi mutane ilzami cewa ga naka dole shi kaɗai za a bi in ba abu sai dai a yi fitina wannan ta da zaune tsaye ne da rikirkita al'umma wannan magana an ɗauko ta a cikin oke ya ci gaba da cewa wa ba'adun nasi ƙasduhu khairun walakin ƙasirun ma'arifatu akwai mutumin da alheri yake nufi gaskiya yake nufi amma ilimin shi kaɗan ne da gaskiya yana nufin shirya da al'umma yana nufin karantar da su tauhidi yana nufin raba su da shirka yana nufin koya musu sunna amma ilimin shi gaba da sunna gaba da tauhidi kaɗan ne sai zama na zai yi barna fiye da gyaran da zai zai gyaran ga azbinawa wa fi taqririn lahu hawla al-man'i min jam'i dhuhrayn lil matsari nan, a cikin wani zance da shi wannan malam alu sheikh yayi wajen batu game da cewa ba a hada azhar da la'asar saboda ruwa kun san mazhabin hanabila suna da abin nan suna suna ba sa son hada sallah irin wanda yake yin ana ruwa din nan magarba da isha galibi to in ma sun yadda a hada magarba da isha to san ba su taba yadda a hada azhar da la'asar ba ko a malikiya ma haka a malikiya ma ba a hada azhar da la'asar saboda ruwa sai dai magarba da isha Ah, wanda yake zuwa makka ka taba gana hada sallah a makka makka ba su hada sallah harami nake nufi haramin makka ko madina duk bala'i sai an yi sallar nan kowace a lokacin ka ba wani hada sallah wataƙila saboda wannan shine kiblan musulmai kuma masu zuwa wurin baƙi ne sun zo zuwa na musamman kamar yadda irin waɗannan mayin ƙasar ɗin ka taɓa gana ƙasar a maka don da jama'a cika sallah yake baya ƙasar duk da cewa ba ne shi yana ma manta kasaru me yasa ya manta kasaru saboda falalar wurin da yake gani Falalar zuwa jam'i a masallacin harami ko saboda haka wannan falal ta sa ba a yin jam'u na jam'u zuhraini ko jam'u isha'aini ko mun gani ko da ana ruwa ma mako a makka ba za su hada maka sallah ko daman su sun riga sun wuce batun duhu ko tsoro ai ba su da shi ko duhu ko tsoro ko taɓa wannan an wuce zamanin shi to yana magana akan hada azhar da la'asar cewa ba a hadawa kama huwa al inda al-hanabila qala sai yace wa mukhalafatu ma ba alaihi ulama'ul watani al-muhaqqiquna sababu naqasin fi din sabawa abinda malaman ƙasa malamai masana a wannan ƙasa ta mu ta Saudiya suka tafi akai to wannan wargaza addini ne la ziyadata wala rukuda ba wai ƙara addini ne ko ƙara mushi tafiya ƙara mai gudu ba bal yusabbibu za nizaa wa shiqaq yana jawo eh, jayayya da rabuwar kai wa yuhawwinu inda al-awami din ko din, sanan zai sa ainihin wato talakawa su dinga ganin wallan wato masu umarni akan addini ko sha'anin addini hatta la yaktafuna bi an yas'alu man wajadu bi tahsil rukhas idan ba su wadatu ba duk wanda suka gani sai sun tambaye shi wato dan su samu sauki ba za su iya nan ba bal yaslukuna bunyat at-tariq bi khilafi ma idza saru ala tariqatin ba'ida an nadai wa shifaf za su dinga shiga wasu tafarki daban ba kamar yadda in suna kan hanya madaidaiciya ba za su zame ba wato aka ba da dama wasu suna yin maganganu suna sabawa wa abin da aka sani a cikin addini suna kawo fatawoyi marasa inganci ko sabanin mazhabin malaman garin to wannan zai rikirkita addini ya wulakanta addini ta yadda mutane za su koma suna yin abin da suka ga dama suna neman rukhsosi wa fi jawabi istifta'i istifta'in warada alaihi min ba'dil qudati aqbal jawabi bi qawlihi haka wata rana wani alkali yayi komai da fatawa yana neman karin bayani bayan da ya ba da bayani sai ya ce a ƙarshe fala bage li adin an yufti bi khilafi ma alaihi fatwa fi umumil mahakimi wa fi sa'iri anha'il mamlakati baya halatta wani yayi fatawa da sabanin abinda shine gwamnati ta yadda da shi a hukunci da shi a a kotuna a cikin ƙasa shine kamar misalin da muka yi a gwamnatance saki uku a Najeriya saki uku kalma ɗaya saki ne saki uku ne don kana ba da fatawa da saɓanin wannan sai a iya kama ka sau da ka saɓa wa hukuma misali yanzu kamar takardar aure da ake kawowa takardar mai sunan shi gwaje-gwajen asibiti su genotype hiv eh, eh, eh, mai sunan ɗayan cutitis ɗin nan ko kaga doka ne watakila a nan jihohinmu na arewa ko wanda cewa dole sai an kawo su sannan za a daura aure idan ka zo kai da zafin kai ka ce ba wannan bai cikin sharaɗar ɗaurin aure kaki ka ce ba za a kawo ban a matsalacinka ne kai ba ka yadda ba in ka ɗaura aure in alƙali ga dama sai ce auren bai yi ba kuma daga shi bai yi ba shikenan kuma ya wargaza shi kaga ka jawo ango da amarya fitina kan ya wata ya ce a zo a kama ka da kai da waliyai da angon da mai suna mai ihu da nan san kira ya ce duk a kama ku kun shiga cikin rikici ke da. kowa sai ya yi belin kan shi saboda abu simple wanda za ka iya yi cikin maslaha a wuce lafiya nan to shi ne rashin amfanin zafin kai a wani irin haka a wani gari ya taɓa yin irin wannan eh, ɗaurin auren alkali ya yi ko a nemo shi Allah ya kuya yi a cikin silin ɗin gidan shi malami fa a cikin silin A ga ai rana ta ɓace yi. <laughs> kafin gari ya waye ya yi ƙaura ya gudu ya bagar. sai da daga baya ka ji aka ba alƙalin haƙuri ya ce to kenan ya ƙyale shi amma kai tsaki Tun da an ce in an hukuma ta ce duk inda za a yi aure a kawo takardar asibiti kai ma ka bashi yadda suka ce kar ka saba wa abinda ne fatawan hukuma shi ake bi domin annasu ala shurutihim kuma wannan sharadin bai halasta haram ko ya haramta halas ba a ana bin maslaha ne kawai tabbas za a iya daura aure ko da AS da AS za a iya daura kuma aure ya dauru amma tunda hukuma ta ce to daga yanzu ba ta yadda ai haka ba tana ganin akwai wata maslaha a cikin hanyar rage yaduwan masu irin wannan cuta ta jini ta ta me yake ce mishi na kankaran jini ko circle cell aka yake shi mai da hausa sankaran jini eh to da hukuma tana ganin wannan cutar wata abu ce ta damuwa a cikin al'umma kuma ita cikin mas'uliyar gwamnati akwai rage hanyoyin cututtuka da samu da mutane lafiya ta ga cewa bari ta hana irin wannan auren don a rage to kenan sai a bar ta yi zarafinta karkace ce kai kana matsayin individual baka yadda ba za ka yi rigima da gwamnati ba za ka iya rigima da gwamnati ba sai ta kyale ka kawai kuma garin rigiman za ka jawo mafsada fiye da matsala da za ka jawo Da don gwamnati ta ce to shi kenan ta ma kwace masallacin ba ta ma san da kai matsayin limani ko ta yi ta dubo takardu ta ce masallacin ma shi an gina shi ne ya saba ma doka ya san inda gwamnati take an yi wani gwamna a can kaduna wanda da kayi da ka mai rashin kunya kawai sa a dubo fayil ɗin gidanka sai kawai ka rushe gidanka ya rushe gidajen mutane da yawa <laughs> ka san Allah ne kawai bu karfinta to kanka ce zaka ja da ita abinda ba za ka iya ba sanda kake ja da ita talakawa da jahilai ta ziga ka sai ta kwamu shiga kawai ce ka ji kowa yayi shiru kai da iyalanka ne kawai za ku shiga cikin musiba wani sai a kwana a gidanka ba a ci ba kana ta a kwamushe so din irin wannan ba ta farki ne na gaskiya ba shaidan ne yake zuga mutane yana musu cewa ai wannan jarinta ce ai wannan shine faɗan gaskiya ba wani faɗan gaskiya a ciki ta da fitina ce kawai ya ci gaba da cewa a lima fi zalika mai al-ikhtilafi huwa sharrun saboda a ciki akwai saɓani. Saɓani kuma sharri ne Wafi fi jawabin akhar qala tafriqun nasi ala al-fatwa fi tashwishun alaihin, wa balbalatun li afkarihim wato raba mutane hankali a cikin fatawa a ciki akwai rudar da su da kuma sanya su cikin dimuwa wa katabata aniban liman sadarat minhu fatwa tukhalifu al-mashhur al-ma'mul bihi fil balad ya kuma rubuta zance na wonin, ta'anib zance na yin Allah wadare da aikin wani wanda ya bada fatawa ta saba abin da aka sani a ƙasa sai ya cike magana shi da cewa fa na'malu minka barakallahu fik alkaffa an irbakil ammati bi fatawa shadha marjuha to muna fata Allah ya maka albarka daga yanzu kan mu sake samun ka a cikin wato ruda mutanen gari ta hanyar kawo musu amsoshin tambayoyi masu rudawa wanda suke fanɗararru. wa mata taqaddama ilayka man yatlubul fatwa duk sanda wani bai neman amsa wajenka fa alayka bil isharati lahum ila al jihati al mukhtassa bil fatawa ba kai zaka ba su amsa ba ka gaya musu tafi gun wanda shine a hukumance aka ce dinga ba da amsa wa narju an yakuna ladayka min asbab ihtiramika nafsak ma yugnina an ijra'i ma ma yuqiuka inda haddika muna fata ka mutunta kanka mutuntawa da za ta hana mu mu yi maka sakamako daidai da aikinka a wannan wani ne mai ƙarfi aka mushi fa na'malu Lahu, Allah fa ta'ammal ra'aka Allah al-masadata al-hasila fi tafriq al-ammati wa tashwish alaihim wa tashkikihim fi ta dinihim qabla fi futiyahum ya kai mai bada fatawa kaɗaya ka lura da kyau da mafsadar da za ta faru a cikin raba kan mutane a cikin shawwasha su a cikin ainihin wato ƙoƙarin kawo musu wani abu sabo a cikin fatawa wanda zai kawo rigima a cikin addininsu ka kula da wannan kafin ka kai ga haka duk abin da ya zama cewa a cikin shi akwai ta da zaune tsaye akwai rigima akwai kawo fitina da ya kokari ka fahimci me ya kamata kai wani lokaci har ka nemi shawara ko ka nemi maganar malamai na sama da kai kafin ka kai ga yin wannan ainihin wato zance alwafatul ashira jumlatu wasaya mataki na goma akwai wasu maganganu a dunkule da za a kawo su wasu yoyi wato wasu jan hankali ne sammata wasaya muwajjaha ila man atahu Allahu ilman wa imtahanahu bi qasdil khalqi ilayhi istifta akwai wasu maganganu na jan hankali da nusarwa da nasiha ga duk wanda Allah ya bashi ilimi kuma ya jarabce shi da cewa mutane suna zuwa wurin shi neman amsoshin tambayoyinsu kaji aka ce jarabawa ce Allah yana iba mutum ilimi bai jarabce shi da wannan ba Allah yana iba mutum ilimi ya jarabce shi da iya karantawa amma ban da fatawa akwai mutanen da sun yi ilimi sun karantar sun yi rubutu sun yi fatawa akwai wanda ya yi ilimi ya karanta ya rubutu bai fatawa ba akwai wanda ilimin shi na karantarwa ne kawai babu rubutu akwai wanda rubutu kawai akwai wanda ya kwata-kwata bai wannan ba ba ko Allah yake ba tawfiki ya hada mushi duka abubuwan ba to idan Allah ya sa kana wurin da ake da bukata zuwa ga amsoshi daga bakinka kana kan wannan darabin kenan to ga wasu wasiyoyi alwasiyatul ula alwasiyatu bittaqwa jan kunne na farko shine jin tsoron Allah ma wasallahu bihi alawwalina wal akhirina wa kararahu hatta lin nabiyina wal mursalina ala wa huwa taqwallahi fi sirri wal alana fama samma wasiyatun a'azzamu minha wa hiya usul istiqamati wa tariqu at-tawfiq bi iznillah wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wannan ce wasiya mafi girma da ake wa mutum ita ce wasiyar da aka yi mutanen farko aka yi mutanen ƙarshe aka maimaita ta da siga da yawa iri daban-daban aka faɗe ta ga annabawa aka faɗe ta ga manzanni hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai ayyuhan nabiyyu taqilla ka ji tsoron Allah Allah ya yi musiya ga mutanen farko da na ƙarshe ya ce walaqad wasana alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah menene asalin attaqwa suka ce attaqwa ita ce wato itinabi manaha anhu Allah wa imtithalu ma amara bihi Allah ƙoƙarin aikata abin da Allah ya ce da kuma gujewa abin da Allah ya hana wasu kuma sun kwatanta da cewa kamar mutum ne a ce ya tsallaka ta wani fili kuma filin akwai ƙayoyi a ciki kuma ba a so ya taka ƙaya da haka dole ya dinga duba duk inda zai sa kafar shi in ya ɗaga ina zai saka don ya samu ya fita ba tare da ya ji rauni ko ya taka ƙaya ba da haka tsoron Allah na nufin bin tafarkin da Allah ya ce a bi. bin tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gujewa abubuwan da Allah ya hana da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sawun ayyukan zuciya ne ko ayyukan gabobi dan mutum ya haƙƙaƙa tsoron Allah a cikin da abin da yake yi babu shakka ya zama cikin wanda suka tsira wanda suka samu ainihin wato falahi wani tace ce wasiya ta farko kuma ko ya aka tsaya to ta isa wasiya babu wasiya mafi girma kamar ta yayin da Musa ya zama aka ce mutum ya ji tsoron Allah sai ya ce ah, to da tsoron ka zan ji yana ganin ma a gaya mai haka ma a raina shi sai ya izgiri ko kuma ya ce to kana nufin ma bana jin tsoron shi kenan ce ka ji tsoron Allah wasiya ce muhimmiya da ya kamata ta dawo da ke cikin hayyacinka a duk sanda kake wani abu mara kyau kuma ba ka yi alwasiyar saniya luzumul kitabi was sunna ilman wa amalan wa ta'aliman wa hukman wa tahkiman fi jami'i manahil hayati wa shu'uniha wasiya ta biyu shine luzumtar bin littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ilman wajen koyon ilimin su wa wajen aiki da abin da ke cikinsu, su wa ta'aliman da luzumtar karantar da su wa hukuman da lizimtar bin hukuncinsu wa tahkiman da lizimtar neman hukunci a wajensu fi jami'i manahil hayati wa shu'uniha akan da abin da ya shafi ɓangarorin rayuwa da sha'anin rayuwa addini da zamantakewa da kasuwa da tattali da aure da gado da komai fahuma hablullahi wa shari'atu rabbil alamin wal munji bi iznillahi min ad-dalali wal su biyun nan alqur'ani da sunna sune igiya Allah Allah ya ce wa tasimu bi Su ne shari'ar Allah Allah ya ce shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan sune masu tseratarwa da izinin Allah daga bata da karkacewa aiki da qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata shine tafarki madidici وقد تكرر التوجيه الرباني لهذا العصل العظيم Allah madaukakin sarki ya bayyana wato wannan ishara ya yi taujihi zuwa ga wannan asali na bin ƙur'ani da Sunna a wurare daban-daban Allah ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun Allah ya yace wa atasimu hablillahi jami'an ku riko da igiyar Allah ga baki ɗaya wala tafarraqu karkurar raba wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a kan ku id kuntum a ada'an da kuna ta gaba da juna larabawa sun rayu cikin gaba da juna da rarrabuwar kai fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya haɗa zakatan ku wuri guda ba yin ku bane yin Allah ne ba yin shi kanshi manzon Allah bane kuma Allah ya ce law an fakta ma fil ard jami'a ma allafta baina qulubi walakin Allah allafa bainahu Allah ne ya so mu da falala da rahama sai ya hada kanmu muka zama musulmi tawaga guda Allah ya ce fa asbatun bi ni'mati ikhwana muka wayi gari muka zama wato da ni'imar Allah muka zama ƴan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari kuma Mun kasance a gaɓar wuta a gabar bakin wuta saboda kafirci da shirkar da ake fa an min ha Allah ya tseratar da ku daga bakin wutar Allah yake yi yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tatadu irin haka ne Allah yake muku bayanin ayoyinsa ko kwa samu shirya wa qawluhu da faɗin Allah a cikin aljafiya thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lam Allah yake sa'annan kuma ka sanya ka akan wata tsarin shari'a tsarin addini wanda yake na daga Allah wani al'amari na shari'a wadda take daga Allah ka bita kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba abin da suke wannan shari'a da Allah ya aiko tsari ne daga Allah kuma umarni daga Allah cewa a bita da shi kanshi manzan da sauran mutane duka aka ce su da faɗin Allah fastamsik billazi uhiya ilaik kai riƙo da abinda aka aiko maka na wahayi innaka ala siratin mustaqim lalle kana kan tafarki madaidaici wa qawluhu da fadin sa wa man ya'tasim billahi Faƙadu hudiya ila siratin mustaqim wanda da ya ruku da igiya Allah wannan an shiryatar da shi zuwa ga tafarki madaidaici waɗannan nasoshi da ire-iren su suna bayyana wato yadda Allah ya wajjantar da mu zuwa ga bin asali wanda ne Qur'ani da Sunna wa fi hadisi Jabir fi sifati hajjatin Nabi sallallahu alaihi akwai hadisin Jabir mai tsawo wanda yake cikin sahihu Muslim ko wanda ya zo wajen siffanta aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani hadisi da ya kai shi siffanta aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalla dalla tun daga inda annabi ya bar zulhulaifa har zuwa dawowarsa yana na cikin sayo muslim a shekul albani muhammad nasiruddin ya yi mashi littafi hadisu jabir na aikin hajji sai sa mai suna hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha jabir bin abdullah wannan hadisi a ciki ya zo da cewa inni qad taraktu fikum shay'aini lan tadillu ba'dahuma ba'dahuma kitaballahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd nabi sallallahu alaihi wasallam yace na ba muku abubuwa guda biyu waɗanda ba za ku bata ba bayan su wata kuna bin su ba za ku bata ba shine littafin Allah alqur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi nabi ya ce lan ya tafarraka ba za su taɓa rabuwa da junansu ba hatta ya rida alayyal hau har sai sun zo sun riske ni a tafki na ranar alkiyama haka duk yadda wani takadari yake ganin wai bari ya raba qur'ani da sunna ba zai ci nasara akan komai ba illa akan rabuwa da imanin shi amma ba za su taɓa rabuwa ba ba ka raba hanta da jini ake cewa ko haka Alƙur'ani da sunna suna nan a haɗe auren zobe har tashin alkiyama wanda zai ce shi ba zai aiki da hadisi ba sai dai qur'ani za ka karshe ya canza addinin shi ne zuwa wata wata shiririta ko wani rashin kan gado ko wani abu da ya kama da na mahaukata kamar da ake gani a yanzu din wa an jabir ibn zaid anna ali umara radiyallahu anhuma laqiyahu fi tawaf fa qala la ya ganshi yana tawafi sai ya ce masa ya abashi asa innaka min fuqa'il basarati fala tufti illa bil qur'anin natiqin aw sunnatin madiyatin yace ya gata malam kana cikin malaman fiqh a garin ku kasar Basra to ina maka nasiha kar ka sake ka bada fatawa sai da abinda ya tabbata qur'ani ko sunna tabbatacciya fa innaka in fa'alta ghayra zalika halakta wa ahlakta idan ka je kana ba mutane fatawa da abinda ya wannanci alqur'ani da sunna to za ka halaka kuma ka halakar da su halakta wa a wa qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim yake faɗa mu ma'ana ma'ana ittisami bil wahyi al-warid fi an yana magana akan me ake nufi da ruqo da wahayi wanda yazo a cikin nasosi yace wa huwa tahkimuhu duna ara'ir rijali abinda ake nufi shine sanya nasi na ƙur'ani ko hadisi ya zama shine mai hukunci koma bayan ra'ayoyin mazaje kuma qayisihim da ƙa'idojin da mazaje suka ƙirƙiro? wa ma'aqulatihim da hankulansu su ko ɗanɗanan halshen su ko zukatansu? Wa su wa kushufatihim da abinda aka musu kashafi wa mawajidihim da abinda suke ji a zukatansu? su faman lam yakun kadhalika fa huwa sallun min hadha al-ihtisam wanda ya kasa irin wannan riko da qur'ani ɗin da sunna to ya kwaɓe kansa daga riko da sunna din riko da addini faddini kulluhu fil iktami bihi addini mai kyau shine yana cikin riko da addini da aka cewa ta tasim wa bi hablihi da kuma riko da igiyarsa ilman wa amalan wajen a ilmance wajen koyon ilimi wa amalan da wajen aiki da ilimi wa ikhlasan da wajen gyara niyya wasti'anatan da wajen neman taimakon Allah wa mutaba'atan da wajen bin addinin Allah wastimraran ala zalika yawmil qiyama sannan kuma ya zama akwai consistency a ci gaba da tabbata a haka tashin alkiyama wannan magana ta cikin madarujus saliki fi masaliki na abudu wa na sai wato bin sunna shine ya zama da cewa qur'ani da sunna kake bi ko da yaushe a ko ina su kake koyan addini a cikinsu su kake koyarwa su ne madogararka kuma ka ci gaba da yin haka ba wai sai randa ka ga dama ka bi alkur'ani da sunna ba da kuma ba ga dama ba ka bi wani abu can daban na san zuciyarka dole ya zama ko da yashi qur'ani da sunna din shi kake bi alwasiyatu salisa wasiya ta uku iltimasu ridallahi subhanahu wata'ala fi isdar al-ahkami wal hadari kull hadar min iltimasi ridal khalqi bi taqatillahi وذلك بالحيدة أما عدل عنه الدليل الشرعي تحقيقا لهوى عامة أو خاصة التماس رضا الله سبحانه وتعالى في إصدار الأحكام tanda kake bada fatawa ko kake karantawa da kake nema shine Allah ya gani ya yaba ya yarda domin shine yake da da zai bayar a madadin wannan ba neman yardan mutane ba da haka wal hazar kullal hazar ahir dinka kuma ahir dinka a hirɗinki in iltimasi ridal khalq daga neman yardan mutane bi sakhdillahi ka neman yardan mutane da fushin Allah wa zalika bil haidati amma dalla alaihi dalilu shar'i ka karkace daga abin da dalili na shari'a ya tabbatar ta haƙiƙan li hawa ammatin aw khassa domin tabbatar da son zuciyar wasu mutane gama gari ko wasu kebantattu, wato mutum ya guje ma ya zama fatawar shi yana so ne ya gamsar da wasu yana so ne wasu su yadda da shi yana so ne wasu su ce shi mai sauki ne ko shi mai zafi ne ko shi tsayayye ne kar ya zama yadda wasu kake nema da abin da kake karantawa ka nemi yadda Allah shi kadai yake da abin da zai bayar a wannan mahallin wasu in ka nemi yadda su ka rasa yadda Allah ba za su baka a madadin wannan ba ba abin da za su baka a madadin wannan ko sun yabe ka ba abin da zai kare ka ko sun zage ka ba abin da zai rage ka kakkai fatawa da nufin bari ka casa suwa ne ko bari ka soke su don su ji haushi ko bari ka mayan musu da irin magana da suka yi maka kar kuma ya zamana cewa yadda kake nema ta mutane kana sa ran suwa ne ko hukumomi ko wasu attajirai za su ji daɗin abin da kake faɗa daga nan su ƙaunace ka su maka kyaututtuka a dinga damawa da kai kai ya zama da cewa a cikin abin da kake akwai wani hazzi kwatankwacin wannan wannan irin magana da muka yi jiya game da gyara niyya sabunta niyya ko da yaushe wa qala Allah ta'ala Allah yace afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa kalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman يهديه min بعد الله افلا Allah ya ce shin kaga wannan da ya riki san zuciyarsa a matsayin abun bautatawarsa sai Allah ya batar da shi akan ilimi kuma Allah ya mai jinsa da zuciyarsa sa kuma Allah ya sa mashi wata yana wadda ganin shi zama ba mai kyau ba wanda ya samu kan irin wannan yanayin ya isa ya shirtar da shi bayan Allah ya jarabce shi da wannan bata afala tazakkaru shin ba kwa tintintini ne wannan aya tana bayani ne akan hadarin da ke cikin mutum ya busan zuciyar shi sai Allah ya tunkuɗe shi daga tafarki mai kyau Allah ya mai zuciyarsa da kunnansa ba zai ji gaskiya ba ba zai fahimci gaskiya ba idan shi baya ganin gaskiya وكتب معاويه رضي الله عنه كتابا الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وكان سيدنا معاويه ينا خليفه يربطوا عائشه ساقو cewa ani kutubi ilayya kitaban yusini tusini fihi wala tuksiri alayya rubuta mana saqo na wasiya ki taka ki mun kadan fa katabat aisha radhiyallahu anha ila muawiyah salamun alayka amma ba'adu. fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man iltamasa ridallahi bi sakhti an-nasi kafahu Allahu mu'ratan nas wa man iltamasa ridan nas bi sakhti Allahi wakalahu Allahu ila an-nas wassalamu alayk hadi wannan bi kulli ijaz ko tace amince tabbata gare ka kai mu awai bayan haka na ji manzo sallallahu alaihi yana cewa wanda da ya nemi yarda Allah ta hanyar batawa da mutane wanda ba su da wani tafarkin na Allah ba to Allah zai wadatar da shi daga bukatuwar mutane sai zama bayi da bukatuwa izuwa gare su wanda kuma ya nemi yardan mutane ta hanyar ya ta Allah yayi abin da mutane ke so Allah baya so ya samu yardan mutane Allah ya fushi da shi ce to wannan kuma sai Allah ya bashi shi da mutane din wakalahu Allahu na ce, to ko zai ga babu kyau don mutane ba za su iya mashi alherin da yake sare ba wannan riwaya ce tana cikin sunan jami'a na Tirmidhi وفي رواية لابن حبان في صحيح من التمس رضا الله لسقط الناس رضي الله رضي الله رضي الله تعالى عنه wanda ya nemi yarda Allah da ainihin wato da batawa da mutane Allah zai yarda da shi wa ardan nasa anhu kuma zai sa mutanen masu yarda da shi ومن تمس رضا الناس بسقط الله سقط الله عليه واسقط الله واسقط عليه الناس wanda ya nemi yarda Allah yardan mutane ta hanyar fushin Allah to Allah zai yi fushi da shi kuma ya sa mutanen ma su fushi da shi sai zama ya faɗi kenan ba nauyi ɗabi babu na'am wa ibn al-qayyim rahimahullah wa bil jumlati ibn al-qayyim yace a takaice fala yajuzu al-amalu wal ifta'u fi dinillahi bit tashahhi baya halasta a cikin addinin Allah ayi karantawa da fatawa ta hanyar bin sha'awar zuciya wata hayyur da zaɓi sanka wa muwafaqati al-gharad da biye masar Rai ko manufar duniya fa yatlubu al-qawl alladhi yuwafiqu gharadahu kaga mutiya ne wannan zance wanda ya dace da ra'ayin shi tun kafin ya ya magana yana neman abin da ya kawai zai ce ra'ayin shi tun kafin shiga neman hujja saboda duk abin da ya gani sai ya mai da shi hujja wa ghardi man yuhabihi da kuma ra'ayin waɗanda yake ganin girmansu. fa ya amalu bihi sai dinga yake da wannan wa yufti bihi ba da fatawa da shi Wai yahkumu bihi ya hukunci da shi wa yuhakkimu ala ko ya kuma daura mu abokin gaban shi wannan hukuncin wa yufkihi bi diddihi ya mai fatawa da san abin da shi ya dauka wa hadha min afsakil fusuq wa akbaril kaba'ir wannan barna ce da kin Allah da kabira mai girma wallahu musta'an Allah shine abin neman taimako inji ibn qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in an rabbil alami to mu dakata anan insha Allah minti 50 ta cika wa sallallahu wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullah